alimamu shaukani yake cewa kai ka ce kamar mai tambaya ne yana tambaya to wannan fa kana magana akan lahira kenan ula'ika lahumul la'natu za a tsine musu walahum su'udda kuma suna da mummunan makoma to amma a nan duniya kuma sai muna gani gashi suna yin abin da ka hana yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi kuma sune matsiyata amma mun ga su suke jin daɗi yaya abun haka ina tsinuwar take sai Allah ce a'a Allahu ya Turiz rizqa liman yasha wa yaqdir kar ku rudu kar ku yaudara da ganin cewa suna jin daɗi wannan jin daɗin ba shi yake nuna ba a tsine musu ba wannan wadatar da suke da ita ba shi yake hana za su shiga su uddar mummunan makoma ba wannan jin daɗin da suke yin ba shi yake nuna zai dawwama ba a'a wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya wa fadhu bil hayati duniya su kuma suna alfahari suna jin daɗi suna morewa da sharholiya da rayuwar duniya an bar musu duniya ne don ta ruɗe su su ƙara yi saboda wuta ta samu abinci shine ma'anan Allahu ya busutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kar ka ɗauka idan Allah ya zo raba arziki yana la'akari da wane ne tsinanne wane ne wane ne nagari maganan tsinanne da nagari da waye duk karɓar sakamakon sai an je lahira ne amma a nan duniya wanda Allah ya ga dama yake bashi kuɗi wanda ya ga dama ya hana shi ba tare da la'akari da ya bi Allah ko bai bi Allah ba saboda hikimarsa inda rabbaka ya sutur rizka liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah ya san bayinsa sosai kuma Allah yana ganin komi idan kana tsammani wane yana kaza Allah yana gani kuma yake bashi basira Allah yana gani ya san me ake yi idan kana tsammani wane yana kaza wane yana kaza Allah bai sani bane a'a wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun duk waɗanda suke zalunci karka dauka Allah ya rabkana ne Allah yana gani amma Allah yana bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama saboda wannan duniyar ba ita ce wurin sakamako akan kayi ko baka yi ba wa farihu bil hayati duniya Allah ya ce suna ta alfahari suna ta farin ciki suna ta annashuwa da abin da aka basu a nan duniya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce su kafirai Allah zai ba su duniya ne zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa ya alamu. Allah ce bar su su ci su sha su mole su hole su yi sharholiya kuma wannan gurin nasu ya rudar da su shi yasa Allah yake ƙara musu duniyar fa ya alamu. akwai lokacin da za su sani ina fata an fahimta waɗansu mutane suna da wauta da za su ce ai an ce arziki sai na halal ne yake albarka ai kowane kuɗi in za a baka kuɗi kawai a baka kar ka yi la'akari da wani albarka ko rashin albarka duk wanda yake maganar wannan bai da albarka ne amma duk wanda yake da albarka ya san da cewa komin karancin abu mai albarka ya fi abu komi yawansa marar albarka Allah maɗaukakin sarki ya ce yana ba da arziki komi yawansa ga wanda ya ga dama annabi musa annabin allah ne fa da shi da mutanensa sun shiga cikin wahala da tasku da talauci da karancin kayayyakin more rayuwa da har yasa suka zama kamar bayi istud'ifu fil ardi su da kansu suka ce udhina min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo a wahala muke da tasku wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo ma a cikin muka ci gaba amma fir'auna fa Allah ya bashi duniyar da shi kansa annabi Musa sai da ya ce kai rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina Allah duk kawar duniya ba irin abin da baka ba wa fir'auna ba fir'auna yana saba maka kuma kana kara masa wa amwalan fil hayatid duniya kuma ka bashi dukiya a rayuwar ne. ga kayan ado ga kayan kawa ga abubuwan more rayuwa Allah da kansa sai da ya yaba kayan arzikin da fir'auna ya ci bayan fir'auna ya mutu Allah ya ce kam tara min jannatin wa uyun kai ka san nawa ne fir'auna suka bari a baya na daga aljannar duniya lambuna da gonaki da kayan marmari wa uyun da idan dunan ruwa da maɓuɓɓugansu wa kunuz da taskoki na kuɗi da suke cike da kuɗi a makare wa makam da kuma babban mukami matsayi mai girma wa na'ama. da kuma hutun duniya kanu fi wanda suke holewa a ciki Allah ce ka zaɗika haka ne amma wa na ha kauman akhari haka suka tashi suka bari muka ce wa banu isra'ila ku zo ku ci arziki don haka idan har fir'auna da ya fi kowa sabo a duniya kuma shi ba ya yi takara da wani bane da Allah da kansa yake takara yake cewa ana rabbukumul a'la yace ya hama nubni li sarha la'alli asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa a gina mun soron da zan hau in je in samu Ubangijin Musa mu yi fada na ga fir'auna ya na ga musa ya matsa yana ta wani akwai ubangiji akwai ka gina mun jin in same shi ya ce a sama yake duk wannan takarar da yi da ubangiji amma annabi musa ya ce kai ubangiji ka ba wa fir'auna dama daman nan ta rudar da shi amma allah ya sani har fir'auna ya mutu allah ya kwace kudin har fir'auna ya mutu allah ya kwace jin daɗin saboda wa fari bil hayatid dunya Allah yana ba su duniya ne saboda in aka buɗa musu ita za su fi yin tsiya in suka yi tsiya za su ci su koshi in suka ci suka koshi za su yi mai in suka yi mai za su fi daɗin shiga wuta amma aka bar mutum a talaka ya kakkan jami aka ja ka sashi a wuta a wannan ai ba zai ji ba zai ji zafin wutan sosai ba don dama ya saba jin zafi amma wanda ya saba jin daɗi aka yayi mai kuma aka narka shi a cikin wuta wa farihu bil hayati dunya farha tughyan wato sun yi farin ciki da duniya nan sun more shi yasa idan Allah ya tashi kama irin su Allah ya bar su ne sai sun yi nisa a cikin duniyar sai sun ji cewa duniyar nan ita ce ƙarshe to kawai shine sai Allah ya kama su kwatsam idan mutum ya yi talauci to yakan zo ya dawo ga Allah ko baya so amma Allah yana so ya kama mutum sosai in Allah yana so ya mutum istidraji sosai to ba zai hana shi duniya ba kuma in ya hana shi duniya ai duniyar kaɗai za ta koya masa za ta koya masa hankali sai ya dawo yana ina ya Allah babu wa Allah amma idan mutum Allah yana so ya kama shi sosai saboda innal insana la yatgha an ra'ahu stamina in mutum ya ga yayi kuɗi to nan shine inda zai fi sakewa ya nemo wuta sosai kun gane hikimar wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata karka ɗauka dauka wannan dadin da aka ba su komi ne in ka kwatanta da abin da za a ba mu'minai a lahira to ba komi bane illa mata in qalil shi Allah madaukakin sarki yake cewa la naka taqallubul ladina kafaru fil bilad ka rudu da yadda kake ganin kafirai suna jujjuyawa a cikin ƙasashe. su ne suke tashe a kowace ƙasa ƙasashen su ne ake ta so aje su ba sa sha'awar su je ƙasar wasu sai dai su aje ƙasar su in suka je ƙasar wasu kuma ana so a zo kallon su shine takallubul ladina kafaru fil bilad sannan suna da damar duk inda za su je za su je ba ma nan kasa ba za su iya tafiya sama su leko su dawo sai dai su baku labari duk abin da ya shafi duniyar nan a wurin su ake ji a wurin su ake gani su suke da taskokin duk abin da ya shafi duniyar nan a hannun su yake Allah ce karka rudu da wannan ba wannan shine asalin ba a'a mata'un qalil dan jin daɗi ne zuwa wani lokaci thumma ma'awahum jahannam jahannama da jiya kuka ji muka yi bayani a kanta ita ce makomarsu wa bitsal mihad tir da wannan shimfiɗa idan an ce jahannama ita ce shimfiɗan da anan za ka ƙare sai mutum ya mutu ko a nan kuna ce masa rip rest in peace ashe ina rij rest in jahannama wa bi'sal mihad Allah ce idan rest ɗinka ƙarshensa idan rest abort ɗinka shine jahannama Allah ce tir da rest in peace ɗinka saboda inda zaka kwanta ka karata shine jahannama shine wa bi'sal mihad Allah ka tsare mu da wannan makoma wannan shine ma'anan su'uddar mummunan gida kenan